DW labarin wasanni. To jama'a masu sauraron mu a wannan shiri bar kanmu da warhaka kuma bar kanmu da sake kasancewa tare da ku a wani sabon shirin labarin wasanni wanda a cikinsa za ku ji cewa wani ɗan wasan Frankfurt mai suna Luka Jovic ya yi abin kai inda ya zira kwallaye biyar a ragar abokan hamayya a daidai lokacin da Bayern Munich ta fara farfadowa daga magagin da ta samu kanta a ciki. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Najeriya da ke faɗa a ji ta san ƙasashen da za ta kece ni da su a gasar ƙwallon ƙafa ta ƙasashen Afirka a daidai lokacin da halin ɓera ke neman kasara wannan harka a ƙasar. Za ku ji sakamakon wasu wasannin da suka gudana a ƙarshen makon idan kuka kasance tare da ni Muhammad Awal Balarabe. To madalla. Hukumar ƙwallon ƙafa ta Afirka CAF ta gudanar da biki a birnin Accra na ƙasar Ghana a jiya Lahadi don haɗa kan ƙasashe da za su fafata da juna a gasar neman lashe kofin ƙwallon ƙafar mata da za ta gudana daga ranar 17 ga watan Nuwamba zuwa 1 ga watan Disamba na wannan shekarar da muke ciki. A rukunin farko 'yan matan Kamaru waɗanda suka buga wasan ƙarshe na matan Afirka su hudu za su yi gwajin ƙashi ne da takwarorinsu na Ghana masu masaukin baƙi. sai kuma 'yan matan Mali da na Algeria da ba su saba taɓuka rawar a zo a gani ba a gasar. A rukuni na biyu kuwa, jadawalin ya haɗa manyan dawan fagen ta maulan Afirka biyu, wato 'yan matan Najeriya da na Afirka ta kudu wuri guda, baya ga na Zambiya da kuma 'yan matan Kenya da za su yi gasar a karo na biyu cikin tarihinsu. Idan za a iya tunawa dai, so goma sha ɗaya ne 'yan matan Afirka ta kudu suka taɓa shiga gasar ƙwallon ƙafan matan Afirka, yayin da 'yan matan Najeriya kuwa suka kasance waɗanda suka fi lashe kofin tunda sau goma daga cikin sha biyu ne suka lashe wannan kofi a baya-bayan nan. Duk da cewa Najeriya na kare matsayinta na manyan dawan ƙwallon ƙafan Afirka, imma a rukunin maza ne koko na mata, amma kuma badakalar cin hanci da karɓar rashawa na ci gaba da shafa mata kashin kaji. Ta baya-bayan nan da ta kunno kai ita ce zargi da hukumar yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin ƙasar zagon ƙasa efcc ta yi wa wasu manyan jami'an hukumar kwallon kafar najeriya su uku da laifin karkatar da makudan kuɗaɗe da hukumar kwallon kafa ta duniya fifa ta bayar a matsayin tallafi har na dalar amurka miliyan tara da dubu ɗari biyar ko me sa wannan mummunar ɗabi'a ta ƙici ta cinyewa a najeriya kuma wace illar hakan ka iya yi ga harkar wasannin ƙasar Uwais Abubakar Idris wakilinmu na Abuja ya mana nazari ga kuma rahoton da ya aiko mana. Tun a shekara ta 2015 ne dai waɗannan jami'ai guda uku suka nuna halin ɓera. abin da ya sanya hukumar ta EFCC shiga cikin lamarin tare da kaddamar da bincike. Domin hukumar ta EFCC ta kai ga gano asusun da aka karkatar da waɗannan kuɗaɗe aka zuba shi. Coach Gida da Usman masani ne a fannin wasanni a tarayyar Najeriya ya bayyana dalilin afkawa irin wannan badakala. Ganin cewa kuɗin da suke karɓa daga FIFA fifa ba zuwa take ta yi binciken yaya aka gudanar da wannan kuɗi ba sai su yi badakala da abin da aka sauko musu da shi an ba da kuɗi daga hukumar kungiyar ƙwallon ƙafa ta duniya yaya suka yi da shi nan sai su ce ai ba huruminsu ba ne suna fakewa da wannan doka ta hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya mai cewa kowace ƙasa ba ta da damar sanya baki cikin yadda ake gudanar da harkan kwallon kafa hukumar kwallon kafan ta duniya ta fifa dai ta saba baiwa kasashe irin wannan tallafi domin bunƙasa harkar wasanni ba ga wanda suke karɓa daga gwamnatin najeriya amma sai ka ji shiru a game da bunƙasa waɗannan fannoni na wasanni wannan ya sanya 'yan najeriya musamman matasa masu sha'awar taka leda bayyana ra'ayinsu a kan badakala ta miliyoyin daloli da ma illar da take da shi ga harkar wasanni musamman na ƙwallon ƙafa. irin waɗannan abubuwan suna faruwa ne sanadiyar rashin bin diddigin abu yanzu wannan da aka kama da wannan ta za su ba da wasu kuɗaɗe kaɗan su je firi to rashin hukunta masu laifi shi ke kawo hawa ko kuma ƙaruwa irin waɗannan abubuwa suna faruwa a cikin najeriya a sunana usman idris puntuwa to ni ina ga gaskiya ba wani abu ke sa haka ba illa haɗama da kuma son zuciya da son tara abin duniya na farko dai tana kawo illa ga su matasa da suke da sha'awar yin wasannin su zama watakan su samu kariyar zuciya saboda duk yadda ka iya wasa idan ba fili ko filin da zaka je kai wasan yadda ya kamata sai ka zama ka samu kariyar zuciya. Mutanen uku dai da ake zargi da aikata wannan laifi sun hada da darakta mai kula da harkokin kuɗi da akanta wato akawu kenan da kuma ma'aji. abin da ya sanya kusan dukkanin jami'an hukumar kwallon kafan ta Najeriya ta NFF suka ƙi cewa open akan lamarin bisa cewa yana gaban kotu. To ko me ya sanya ma'aikatar wasanni ta Najeriya ta gaza taka masu birki ne. Mr. Solomon Dalung shine ministan wasanni da matasa na tarayyar Najeriya. Ba ma'aikatanmu ba ne, su ne. idan mun sa baki a cikin yanzu ka ce wai gwamnati suna kasa landan idan kuma muna da son mu yi gyara nan su ce babu za mu haramta ku za mu yi kaza za mu yi kaza da ake buga da kasashe ya nuna cewa harkan kwallon kafa akwai alaman tambaya kaga sierra leone tana rigima da uwar kungiya nigeria tana rigima da uwar kungiya ghana tana rigima da uwar kungiya masu sha'awar ci gaban wasanni a Najeriya dai na cike da fatan ɗaukan mataki na ladabtarwa musamman ma dai hukuntawa. Ways Abubakar Idris kenan ɗauke da ƙarin bayani daga Abuja. Wani ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafar Frankfurt, Luka Jovic, ya yi nasarar shiga tarihi a gasar ƙwallon ƙafa ta Bundesliga ta Jamus, inda a karawar da suka yi da Fortuna Düsseldorf a mako na takwas. ya zura ƙwallaye ɗaya bayan ɗaya har guda biyar daga cikin bakwai da ƙungiyarsa ta ci. So ɗaya ne cikin tarihin Bundesliga aka taɓa samun irin wannan bajinta. Amma kuma Luka Jovic mai shekaru ashirin ya zama ɗan wasan Frankfurt na farko kuma ɗan wasa mafi ƙarancin shekaru da ya irin wannan ruwan ƙwallaye lamarin da ya faranta masa rai matuƙa. Ina alfahari da farin cikin shiga tarihin Eintracht Frankfurt ta wannan hanyar ba abin da na yi ba ne yake da mahimmanci amma ci gaba da ƙungiyarmu ta samu ita ce ta sa ni a yanayi da na iya cin waɗannan ƙwallaye kuma idan da zan samu ƙarin damar cin ƙwallaye domin kai ƙungiyarmu gaba ba abin da zai hana ni cin wasu ƙwallaye a watan satumba na 2015 ne robert lewandowski na bayern munich ya ci ƙwallaye biyar cikin minti tara a bugawa da suka yi da Wolfsburg. A wasannin ƙarshen mako ma dai, Lewandowski ɗin ne ya sa ƙungiyarsa ta Bayern Munich ta cire wa kanta kitse a wuta a karawa da ta yi a wannan karan ma da Wolfsburg a mako na takwas inda ta doke ta da ci uku da ɗaya. Wannan nasarar da ƙungiyar da ta lashe kambun zakara so 28 cikin tarihinta ya sa ta kawo ƙarshen wasanni hudu da ta buga ba tare da wani abin a zo a gani ba. Ɗan asalin ƙasar Poland nan Robert Lewandowski shine sharewa bayan Munich hawaye ta hanyar zira biyu daga cikin kwallaye a minti talatin da fara wasa da kuma minti hudu bayan dawowa hutun rabin lokaci. minti 30 da fara wasa tsakanin wato kungiyar kwallon kafa ta Wolfsburg da Bayern Munich. Lewandowski ya ci kwallo da ke zama na hudu tun lokacin da aka fara kakar Bundesliga. A yanzu dai Bayern Munich ta tashi daga matsayinta na shida zuwa matsayi na hudu akan teburi da maki goma sha shida. Yayin da Borussia Dortmund ke ci gaba da jan zarenta akan teburi da maki ashirin. Bayan da ta bi daya daga cikin korayen baya Stuttgart har gida kuma ta lallasa ta da ci hudu da nema. sai dai kuma reshe ya juya da leipzig sakamakon canjaras da ta yi da augsburg ba wanda ici wani lamarin da ya sa ta asarar matsayinta na biyu zuwa na biyar da maki goma sha biyar ita kuwa borussia mönchengladbach ta samu ci gaba daga matsayi na uku zuwa na biyu ba da ta yi wa mainz kaca-kaca da ci hudu da nema lamarin da ya sa ta samu maki goma sha bakwai An kammala wasannin Olympic na matasa 'yan ƙasa da shekaru goma sha takwas da haihuwa da ya gudana a birnin Buenos Aires na ƙasar Argentina, inda 'yan wasa kusan dubu hudu da suka fito daga ƙasashe shida suka halarta. A yawan lambobi dai, matasan Rasha ne suka zo na ɗaya, inda suka samu lambobi hamsin da tara da suka haɗa da zinare tara, Su kuwa takwarorinsu na China da kuma na Japan suna biya musu baya a matsayi na biyu da kuma na uku. A bangaren 'yan wasan Afirka kuwa, matasan Masar ne suka fi takarwar gani, inda suka zo a matsayi na biyu sakamakon lashe lambobi goma sha biyu da suka yi. Za a gudanar da wasannin Olympics bazara na matasa na gaba a Dakar na ƙasar Senegal a shekara ta da 2022. To masu sauraron mu da haka ne muke jan linzamin wannan shiri na wasanni. A madadin kowa da kowa na nan DW Hausa nake muku fatan alheri.